Assalamu alaikum rahmatullah. Tsira da amincin Allah tsara tabbata ga annabin mu manzon tsira, annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama. To fa a wannan lokaci yan uwa insha Allah za mu kawo muku wani sabon karatun da babban almajirin Dr. Idris Dutsen Tanshi wato Abakalla ya yi wanda Sheikh Abakalla tun bayan lokacin da aka sako shi daga kurkuku inda ya shafe kusan inda ya shafe wata uku ba kwana goma sheikh afak wanda shahararren bijimin malamin addinin musulunci nan wato sheikh dayar usman bauchi ya yi magana aka riga aka saki afakalla daga kurkuku sakamakon kamun da gwamnatin jihar bauchi ta yi masa tun da Sheikh Abakalla ya fito daga kurkuku ya canja salon da'awarsa gaba ɗaya kuma ya raba gari da Dr. Idris Dutsen Tanshi inda kowa ya je ce ya fito Abakalla ya fito a kan membarin karatunsa ya bayyana wa duniya cewa shi fa babar irin da'awar Dr. Idris Dutsen tanshi da za a fito ana caccakar mutane manyan mutane da malamai daban-daban inda Afakalla ya fayyana cewa wannan ba aƙidar ahli Sunna ce ba aƙida ce ta ɓata shi yanzu ya tuba ya tun da ya je kurkuku ya dawo yanzu ya gane gaskiya isha Allahu za mu kawo muku yanzu karatun sabon karatun da Afakalla ya yi fil al'umma ku sha mamaki in Allah ya yarda za ku ji ci afa kalla yi wannan karatu wanda duk wanda ya saurari wannan karatu da afa kalla yi ko kai ɗan izala ne ko ɗan ɗariƙa ne ko kai ko kai ɗan shi'a ne ma in Allah ya in ka ji wannan karatu za ka tabbatar da cewa an raba gari tsakanin afa kalla da Dakta Idris Dutsen Tanshi gaba ɗaya yanzu ba a ba Dr. Idris Dutsen Tanshi a yanayin karatun ma kaɗai za ku gane. Insha Allah ku biyo mu yanzu a wannan tasha ta zumuncin mu TV don jin wannan karatu na Afakalla yanzu a yi sauraro da kallo lafiya. Allah ya ce manzon Allah ne ba shi kadai ba da shi da wasu shine ma afa Allahu ala rasulihi duk abinda Allah ya bayar wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam min ahlil alqura nau'in mutanen alqarya falillahi to ga yadda za a yi wannan dukiyar ta kuma na Allah ne walil rasul na manzon Allah ne walidhil qurba na makusantan manzan Allah ne su ne ahalul baiti wal yatama kuma akwai haƙƙi na marayu wal masakin akwai haƙƙi na miskinai wabni sabil akwai matafi in ya rasa kuɗi za a taimaka masa yana da haƙƙi. kai la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum Allah ya yi haka ne saboda kar dukiyan ya zamanto yana kewayawa tsakanin mawadata kamar yadda a yanzu zaka ga dukiya yana kewayawa ne tsakanin mawadata mawadaci in an aihu masa sai ɗibo ya yi uwansa mawadaci ɗibo kuɗi mai yawa ya kawo masa yayin da kuma wani mara halin yana can yana buƙatan a taimaka masa ina fata mun fahimta madadin mawadaci ya taimaka ma marashi shi ma wancan da zaka kai masa ai mawadaci ne to ya aurar da iyarsa kakka shi komai ka nemi wanda bai da shi ka taimaka masa shi ma zai aurar da diyarsa amma ba haka ake yi ba dukiyar tana kewayawa ne tsakanin mawadaci da mawadaci mai hali da mai hali kai la yakuna dulatan bainal aghniya minkum saboda kar dukiyar ya koma yana kewayawa tsakanin mawadatanku shi yasa Allah ya faɗa ma afa Allahu ala rasulihi duk abinda Allah ya bawa manzansa an gane min ahalil ƙura daga wayancan yan alƙaryan banun nadir na dukiyar nan da aka kamo to falillahi wannan dukiyar na Allah ne to na Allah kuma dukiyar na Allah ya za a yi da ita waye sani tunda an ce na Allah ne dukiyar Allah me ake da ita A wa bayan Allah abinda kuka yi tunani kenan kawai shi fa duk ɗan adam musamman ɗan bauchi shi ya fi son kawai kar a yi masa aiki a tara dukiyar a bashi ce. ba haka ne? Ta yi ga shirme ne na Allah karkace a tara a bawa bayan Allah musamman kai ɗan kasuwa kai ka fara faɗan haka na fata an gane kuna fahimta abinda ake nufi da falilla na Allah dukiyar sai a kai masallaci ina fata mun gane sai ka kawo nan in ka kawo nan kuma sai a sayi gulab ɗin masallaci da ya mutu fankan masallaci ya mutu sai abin nan akwai wani wanda yake sharan masallaci ana biyan sa to sai a biya shi albashi na Allah kenan a gina makaranta na Allah kenan duk wani abin da yake da alaka da addinin Allah ayi shine na Allah ina fata mun fahimta amma a fatawan malam al-Mustafa na Allah sai a kawo wa masallaci madadin a gina masallaci sai a bawa masallaci ya to ba laifi kai ma din na Allah ne ba haramun bane kayan Allah ai ba laifi na bawan Allah ne ko yawwa so wannan babu matsala ina fata mun fahimta shine na Allah walir rasul kuma na manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam nasa ne shi ma walir rasul an fahimta akwai kasan Allah akwai kasan manzon Allah walidhil qurba mukusantan manzon Allah sune ahlul baiti su ma da a cire nasu a basu wal yatama akwai marayu duk maraya a taimaka masa yanzu ga marayun muna da su da yawa ai duk ga su nan da yawa marayun uncountable eh ga wani ma kusa da ni waye shi <laughs> yanzu kai maraya ne don dai wannan ne kowa ma maraya ne yawwa waliyata ma da marayu ka samu marayu ka ba su ka taimaka musu an gane wal masakin da miskinai yanzu kan miskinai suna nan da yawa Allah suna nan da yawa malam balle kai kaman an baka aure da kai na sani <laughs> wal masakin da kuma miskinai ka gaya mun gauro ba maraya bane malin almu maraya ne a miskini ne gauro fa inda gauro fa Allah gauro miskini ne domin yanzu kullum ba mai tsoron talauci kamar gauro ko da dai ba din na yi hasada wa masu sai da dan wake da shinkafa ba na rantsi da Allah duk waɗanda suke ciniki wa masu sai da waɗannan garo-garo ɗin Allah gwagware ne eh da masu indomi yanzu in ba sa abu wani gauro a nan wajen yau kawai ya ci dubu biyar to indomi da kwai kawai na gaya maka dai karya da ita naira dubu biyu da rana ma haka da daddare ma haka gauro baka ji daɗin rayuwarka ba Allah ya sauƙaƙa so eh kuma ba lada aikin banza yi fatawanka ne ba lada a to gaskiya ne to amma in dai kana da iyali ka ciyar da ita akwai lada ba wani ladan da ya kai shi haka manzo Allah ya faɗa ƴaƴanka ka ciyar da su ba ladan da ya fi kuma ka fi samun ƙarin tattalin arziki ma kana ciyar da iyalanka kana dagewa kana ciyar da su Allah zai dinga baka ba zai hana ka ba to Allah ya shiryar da ku gwagware yawwa na'am me kace amin amin kai din kana da mata ne a to wallahi gwagware kuna da iya yi fa gaskiya yawwa wallahi na kan gane gwagware akan hanya fa Na kan gane su in ga muku sufofin su in ka ga mutum yana tafiya yana gyara ta zuge haka kuma gauro ne lokaci yayi kai gauro ne ku <laughs> to don haka kunga wal yatama miskini ma wal masakin da ku miskini ina fata muna fahimta miskini ma a bashi kai wabin sabil da kuma matafi to matafiyin nan kana iya tafiya guzuri yanke maka ban gane ma'anarsa ba sai wata rana a nan dindima na dawo daga gombe kuna ji abin hawa ya ɓaci ba mu da kuma ko sisi mu biyu ne ina fata muna fahimta a daidai jan dindima kuma a mashin muka tafi saboda yaranta mun dawo daidai wajen dindima din nan mashin ya ɓaci ba sisi ba komai ina fata kun gane baka san kuma kowa ba inda kai to wannan ayan sai ta faɗo maka ka gane cewa lalle matafi dama yakan shiga yanayin da dai nemi taimako ina fata kun gane to in mutum ya zo yana neman a taimaka masa a taimaka masa baka san halin da yake ciki ba duk da akwai na ƙarya ina fata kuna ganewa shine wabni sabil matafi ma a taimaka masa to me yasa aka ce a taimaka mu nan? kai la yakuna dulatan bainal aghniya kunu, saboda kar dukiyan ya dinga kewayawa tsakanin mawadata tsakaninku to na gaya muku cewa a yanzu da muke rayuwa ba wanda a danginsa bayi da wani mawadacin da ya kamata ya taimaka masa haka ne ko baka ba sun taimaka muku na ce sun taimaka muku da ka aurar da yarka suna taimakawa da ka kwana da yunwa suna taimaka maka to a lokacin da kake matsayin jininsa ka ƙi ka taimaka masa wani abokinka mawadaci zai zo aurar da yarsa sai ka ga mutum kai kana neman dubu hamsin to ba zai baka ba sai je ba da miliyan hamsin wa abokin sa wadai aurar da yarsa tare da abokinsa bai rasa ba zai iya aurar da yarsa bai san ma ya kashe kuɗin ba ya taimaka mu wasu talakawa ya ciyar da su bai san ma ya kashe kuɗin ba amma kai yanzu kana buƙatan a taimaka maka amma an ƙi a taimaka maka jama'a haka ne ko ba haka ba jari kake nema a danginka gashi ka karye kana kuma ƙoƙarin ka taimaka wa kanka musamman ma baka je ka nemi ɗan uwanka mawadacin nan ya taimaka maka ba ka taɓa roƙonsa ba to aje ko ka taɓa roƙonsa ma kana da hakki ya zo ya taimaka maka wallahi ba zai taimaka maka ba sai abokinsa zai yi aure sai je ba da makudan kuɗi har gasa ake wajen ba da kuɗin amma ƴan uwansa bai taimaka musu ba wannan ba ƙaramin musiba ba ce haka ƴan uwanmu suke rayuwa musamman a yau talauci da ake ciki da takaici da ya cika cikin zuciyar mutanenmu na abin da za a ci shinkafa fa ana sai da ita mudu ɗaya kwano ɗaya naira dubu ɗaya da ɗari shida mai ƙasan nan zuwa dubu ɗaya da ɗari bakwai da ɗari takwas in kana buƙatar tsabtacciya to wannan abin da muke faɗa idan mutum ya samu ya ci da safe da rana ba da iya ci ba in ya ci da rana to da daddare ba da iya ci ba yanzu wasu gidajen sun haƙura daga ciso uku sun mai da kansu ciso biyu ta sake kakarewa daga a ciso biyu an koma ana ci so ɗaya ta sake kakare ma wasu ba a ma maganar yin cefa an rafke ga hannu kuma ba ɗan adam ɗin da zai rayu bai ci ba jama'a haka ne sabida yau in kace da ka ciyar da gidanka da kwanan shinkafa mudu ɗaya dubu ɗaya da ɗari shida me sana'arka Kullum nawa kake samu Kullum nawa kake samu in kai ɗan kasuwa ne shagon kan nawa take kawa yau ka cire dubu ɗaya ba kuma akwai wuraren da kuma dubu ɗayan nan da ka gani da ɗari shidan nan ba ita bace da ta isa gidan mudu biyu wasu suke ci ko mudu uku to kullum ka cire mudu uku dubu uku da wani abu kana ciyarwa yau ka cire gobe ka cire kuma wannan da safe da ka cire da rana da ka cire da daddare da ka cire dubu tara da wani abu wa yake da halin da zai iya ciyar da iyalansa a yanzu to yanzu halin da muke ciki din nan sai kana da ɗan uwanka a cikin danginka bai taimaka maka ba ko dukiyarsa ta masa amfani ba ta yi ba ko ta masu halin nan da aka je ka samu suna gasan taimakawa junansu mai hali sai ɗibo makudan kuɗi ya taimaka wa uwansa wannan ma sai ɗibo masu hali yanzu wai mutum ne da aka same shi yana da hali macacciyar motar sama inda zai ɗauka gatacen ta mutu misali ruwa ya dake ta tayin sun mutu ta koɗe ta yi komai ya kira ɗan uwansa ya ce na baka wancan macacciyar motan ƴan gwangwan kawai zo su ɗauki wannan motan da ya je ya saye da ita da ya toshe masa arziki wani abu to amma da ka samu masu halin nan kaddaran ma har mutuwa suke ruwa na dukan su a banza da za a samu ɗan uwa a bashi wallahi zai toshe masa wani asiri din to amma ba da su baka ba ba da su taimaka maka ba da su barka kana fama da talauci ko ba haka bane baba har ma su bashi ya lalace ya mutu amma dan uwansa yana can yana fama da rayuwa baya iya ciyar da kansa baya ciyar da iyalansa yana cikin talauci abokin dan uwanka nan mai hali mai kuɗi sai kaga suna ta wasa da kuɗi a tsakaninsu kawai suna ta wasa da kuɗi shi kaɗansa zai iya aurar da 'ya'yansa in guda ɗari ne ya aurar da su kuma bai san ma ya cire arziki ba ya kuma duba wasu 'ya'yan makwabta ya aurar musu amma ga ɗan uwansa nan bai taimaka masa da komai ba to jama'a wannan wata musiba ce wanda muke fama da shi Allah ya kawo mana mafita ana rawaitowa cewa Imamu Malik ya yi mafarki cewa ya ga wasu rijiyoyi guda uku rijiya ɗaya a tsakiya ba komai a cikinta amma da wancan rijiya na nesa din da wancan rijiya na nesa din duk a cike suke da ruwa falfal fal to sai ya ga wannan rijiyan tana kwaso ruwa haka sai tana ruwan yana tasowa fu sai zuba a wannan rijiya mai ruwa sai wannan ruwan shi ma na wannan rijiyan can anjima sai taso fu sai zuba a wancan ga wannan rijiyan a tsakiya ina fata kun fahimta sai imam malik a cikin mafarkin sai ke cewa ka ina ma da wannan rijiyar da bata da komai kwankwataran in wannan da yadda ta cika in ta ɗibo sai ta samu wannan din wannan ma in ta tashi ta samu wannan tunda su suna da ruwan a mafarkin yake faɗin haka da ya farka sai yana son ya gano wannan fassarar mafarkin sai ya tura wajen ibn sirin anas bin sirin ana zuwa wajensa sai aka tambaye shi me ya samu me ya fassara wannan mafarkin sai ce nan gaba ne za a samu wasu masu hali za su zo isu isu kudin da ya dinga karewa mai da su taimaki marashi kamar yadda kaga wannan region ruwanta sai koma wajen wancan ruwanta sai koma wajen wancan kuma sun cika da ruwan ga wannan ba su san mata ko tarfi ba to wannan zamanin ne nan gaba da ya zo ya zo ko bai zo ba ga masu hali nan yanzu duk lokacin da ka ji an ce da aure da ka ji kuɗin da suke kashewa ba kuɗin wasa ba ne da suke kashewa ba kuɗin wasa bane za ga muhali yana facaka da kuɗi a dangin shi akwai masu talauci za ga ya je wajen alfahari yana facaka da kuɗi dan a ce a kai ka kowa ba da gudumawa amma yayin da ƴan uwansa suna ta kwana da yunwa a yanzu ne ya kamata mutane su taimaka wa waɗanda ba su da shi ina fata mun fahimta duk wanda bayi da shi ya duba wanda bayi da wato duk wanda yake da shi ya duba wanda bayi da shi ya taimaka masa domin yana daga cikin ababe da malamai suka zana su asbabu wurudil kasbi asbabur rizqi dalilan da suke sa mutun ya samu arziki shine al-infaq Allah yace wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin kuma manzo Allah yace Allah da kansa ya faɗa a cikin hadithul qudusi Allah da kansa yace ya bani adam anfiq Umfik alaik ya kai dan adam ka ciyar ni kuma dan ciyar maka so dan haka yana daga cikin abin da yake kawo arziki a rayuwa ka cire ka taimaka mu wasu an fahimta yawa akwai marasa shi a yanzu kwana da yunwa yayi yawa yanda muke wannan tadin yanzu haka akwai mutanen da wallahi za su kwana da yunwa ba su ci ba su sha ba haka ne suna nan da yawa to ku je ku taimaka musu in kana da shi ka taimaka musu garin kwaki yanzu ka taimaka mutum ka bashi babban abinci ina fata ana ganewa yawwa kuma mutane su yi haƙuri da rayuwa a yanzu ku yi haƙuri da rayuwa duk wanda ya shafa aljihunsa ya rasa wani abu to ya yi tawakkali da Allah ya dogara wa man ya tawakkal ala Allahi fa huwa wanda ya dogara ga Allah ta'ala Allah ya isar masa an gane ka yi tawakkali ga Allah ka dogara Allah bai manta da kai ba duk lokacin da ka yi haƙuri Allah zai taimake ka ta inda baka taɓa tunani ba an gane kar ko mutum ya tona asirinsa ta wajen roƙo kar ka roƙi kowa ka danna zuciyarka ka jira Allah zai baka domin Hakim bin Hizam kuna ji sahabin manzon Allah ne Hakim bin Hizam yace wata rana ga hadisin a cikin Bukhari da Muslim yace wata rana naje na tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa sai manzon Allah ya bani thumma sa'altuhu fa atani sannan na sake tambaye manzon Allah bani manzon Allah yace sai na bashi an gane ثم سألته فأعطاني سأن النساك تيوى منزل الله باني من منزل الله يتي آه ينزك مبدن باك با سيمنزل الله يتي يا حكيم إن هذه الدنيا حلوة خضراء حلوة خضراء فمن سأل عن شيء فأي فمن أعطيه شيء فأخذه بسخاوة نفس بورك له فيها ومن أخذه an sharafin lam yubarak lahu fiha al-yadul ulya khairun min al-yadi sufla haka manzo Allah ya faɗa hadisi ne mai tsawo manzo Allah yake faɗa yake cewa ka karɓi duk wanda ya ne je dinga roƙo aka bashi abu ba tare da ya roƙa ba ya nutsu guri ɗaya Allah zai masa albarka wanda kuma ya dinga zuwa yana roƙon mutane to Allah ba zai masa albarka akai ba manzo Allah ce hannun mai bayarwa ta fi alkhairi akan hannu da take roƙo ina fata mun fahimta yawwa karka zidda mutuncinka duk wanda ka je ka roƙe shi randa randa randa daga baya ya zo da dinga cewa wani maroƙi ne wani maroƙi ne ka zidda mutuncinka an fahimta ba ruwanka da roko ka kame zuciyarka ka kame ranka kar ka yi roƙo ka yi duk halin da ake ciki kuma in kaga kana cikin talauci kar ka fara zagin shugabanni kai ka fara zagin kanka akwai tsiyar da kake yi kana cikin talaucin ma akwai tsiyar da kake yi ina fata muna fahimta kai kanka ka fara gyara halayenka tukunna duk talaucin da ka samu kar ka fara tunanin shugabanni iskancin da kai ne Allah sai ya jarabce ka da ita me mafita tuba ina fata muna fahimta yawaita zagi da yawaita cewa kaza shugaba kaza Allah ya tsine masa a Allah ya isa Allah ya kaza a kawo kuɗi a kawo kuɗi wannan da kake kallo din ita ce ta kawo maka talaucin a cikin rayuwarka me yasa muke rikici da mutane maganan da muke cewa kar a hau mimbari ko wajen wa'azi a zagi shugaba suna ta zagin mu suna ganin a ah, abin da muke faɗa ba daidai ba ne wallahi tallahi ka je kai ta zagin ka ita ce gaskiya kun san me yasa mutane suke son a yi ta wannan caccakan shugabanni ba wai don Allah ba ne su fa duk aikin da za a yi musu duk wani abin da za a yi musu su damuwansu shugaba kawai ya kawo kuɗi a banza a ci a holi ba shi yasa dazuna muke magana an ce dukiyan Allah ya da'ayi wasu suka ce tab a hada ta ba wa mutane su ci ba ga kuka faɗa ba to kuskure ne ina fata mun fahimta to da haka shi yasa Allah ya ce kai la yakuna dulatan bainal aghniya iminkum saboda kar dukiyan ta zamanto tana kewaya tsakanin mawadata a cikin ku wa ma atakumur rasulu duk abinda manzo ya baku fakhuduhu to ku karba wa ma nahakum anhu fantahu abinda ya hana ku to ku hanu wattaqullah ku ji tsoron Allah inna Allah shadidul iqab lalle Allah mai tsananin kamu ne kun ga a ƙarshe ina ƙarasa muku kissan nan Hakim bin Hizam yace to tunda manzon Allah kai mun nasiha yace wallahi bazan sake cewa wani ya bani ba kuma ba wanda zai ma zo ya bani in karba ban roƙan ba ma ta halal din ma cewa shine ban roƙa ba haka ka zo ka bani yace wallahi ko kafin bazan karba ba a zamanin Abubakar ya kira shi dan ya bashi ya ce ba zan karɓa ba yi haka da hannunsa ya ce ba zan karɓa ba abbakar ya yi hakim yake karɓa a zamanin umar bin khattab yaƙi aka yi aka samu dukiya ganima ya zo ya ce hakim zo karɓi naka sai da hakim ya zo zai karɓa ya kira shi ya ce ka kiran danka ba ne ya ce ai na yi alƙawari wa Allah bayan manzo Allah ba zan sake karɓan wani abu a hannun wani ba yaki Umar ya tara mutane ya ce jama'a ku shaida ka san da Allah ya ɗiba ya ba wa hakim na kira shi na ba shi ya ƙi karɓa shi kuma hakim an tambaye shi dalili ya ce manzo Allah ya yi mun nasiha kar in yadda don haka ba don na yi alƙawari wa Allah ba zan take tambayan wani bayan manzon Allah ba ba zan karɓi kowa ba to shi yasa hakim har ya mutu bai taɓa karɓan wani abu ba bayan manzon Allah da haka hakuri in Allah ya hana ka shi ne abin da ya fi dan na ga wasu sukan kashe su je suna ta roƙo to in ka gina kanka akai to da ka lalace Allah ya sa a gane na'am billahi samiul alim min ash-shaytanir rajim wa salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'da assalamu alaikum wannan mai tambaya ke cewa malam muna roƙon Allah ya saka maka dalili. yace ya ce malam mun ji kayi magana akan maganan gemu haramu ne musulmi a cikin gemunsa to malam shin barin gemu yana da wani Ka'ida ne wanda ya mutum ya kai wani shekaru aka yi bari don yakan ga wani lokaci idan mutum ya bar gemu sai a ce kai baka isa tsaye da gemu ba malame ma'anin wannan kalma a musulunci to gemu dai gaskiya sunan manzon Allah ne Ibn kathir a cikin albidaya wani haya ya faɗa babu wani annabi a duniyan Allah nan da ya zo face yana da gemu an fahimta barin gemu sunna ne na manzo Allah wajibi ne ba ta da alaka da cewa wai in ka kai wani shekara ko ka kai wani lokaci da ka bari kamar yadda suke cewa sai na tsufa wannan magana ƙarya ce wahayin shedan ne gemu duk lokacin da Allah ta'ala ya bar maka ita da ka batta babu halaccin ka ce da ka aske yan uwa ana fahimta haramun ne aske gemu kuma manzo Allah ya ce khaliful yahuda ku saba wa yahudawa ku cika ta gemu ku saisaye gashin baki da haka ka saisaye gashin bakinka ka bar gemu haka ake bukata in kai yaro ne gemu ta fito maka Allah ya fitar da ita ne dan ya bambanta halittanka da halittan mace karka aske ka bari an gane yawwa wannan shine wajibi shine kuma karantarwar sunna na'am wannan mai tambaya ke cewa assalamu alaikum da fatan malam kana lafiya Allah ya sa ka amin ya ce mallam na ji kwanan baya a karatunka kana bayani yadda mutum in zai fara neman aure yadda zai fara neman auren don yi albarka bi ma'ana yana tambaya mallam yaya ake neman aure a sunance, farkon fara neman auren don Allah Mallam ina so ka mun ƙarin bayani ne saboda yanayin rayuwa da ake ciki neman aure idan mutum dai neman aure to na farko kafin ya fara zai yi abin nan me yake da suna istikhara kun gane zai yi addu'a an fahimta kafin istikhara zai yi addu'a ya roƙi Allah ya zaba mishi mata ta gari ya roƙi Allah ya sa ya yi aure ya Allah ya ba Allah ya bashi matar da za su taimaka masa ta raka shi aljanna kamar yadda shi ma zai raka ta aljanna alheri zai roƙa wa kansa idan ya yi wannan addu'a ɗin to sai kuma ya bincika ya duba wasu abubuwa kamar haka abu na farko ya duba gidan kirki gidan kirki kuma kana kallon gidan za ka gane na kirki ne domin gida inda ya cika da kirki ba wanda zai shiga sai wanda Allah ya halatta masa ya shiga gidan duk gidan da ka je ka samu cewa mazaje suna shiga ana sai da dan wake da taliya da shinkafa da garau-garau a gidan kowane gardi in ya zo kawai zai je ful ya shiga cikin gidan kar kai aure a gidan idan kai aure a gidan ran da matarka ta je anguwa da ta je gidan gaddawa da su je su ta shiga kattin banza da su je ta shiga gidan sun je su dan wake ita kuma lokacin ta shiga ta cire niqab dinta da safan kafanta da na hannunta ta cire himar ɗinta da niqab ɗinta tana zaune tana shakatawa a gaban uwarta to daga wannan lokacin kuma katti sun zo sayan dan wake da taliya sun zo suna ta kallanta to kaga wannan gida gaskiya ba zai zama maka alkhairi ba yan uwa kuna fahimtar wannan sakon ku dakata da rabar wannan muna fata an gane to kaga a wannan gida kai lura da wannan gidan bai dace da kaje kai aure ba ina fata muna fahimta na farko na biyu ka lura da uwar yarinya domin uwa tana da tasiri a cikin rayuwar aure ba za ku gane wannan ba sai wanda ya je aure uwar matarsa ta damu auren sai da auren ya mutu ko uwar matan ta je ta shiga cikin lamarin auren yana shan wuya yana shan wuya ta dinga barko muku rikici kenan uwar uwar matanka surkuwanka domin akwai surwakanai wanda suke ajiye mutuncinsu a gefe su kawo rashin arziki su saka su ɗaura hulan ƙarfe ko rawanin wato ɗan kwalin ƙarfe su busar da idanunsu su zo suna tsaron suna kallon miji sirkin ɗansu sirkin ƴarsu wato sirkinsu wadda ya auri yarsu kallon tsirara kallon ƙurilla tana gwada maka ita yar tasha ce ba da ta bari ba irin wannan sai ta kashe auren tukunna akwai su suna nan to da haka yana da kyau in mutum zai aure ya duba uwar matarsa waye da ya surkuwa da ita idan ka auri sha sha sha wacce tafi karfin kowa a gidan to lalle fa baka nan za ta yi umarni wa matarka ki zo da ayi biki ko kana so ko baka so in ka zo sai ka samu an tura kyauran gidan kawai an tafi in ka mata waya ta ce mama ne ta kira ni me ya faru sai ka je ka samu cewa ai an mata ma wani ashobe ko kar kai ko kai an mata shikenan ta tafi gidan ashobe yanzu kai ka jira ran da ta dawo ina fata kuna ganewa akwai mata suna nan da yawa sun fi karfin ubansu idan mace ta fi karfin ubanta amma mace ta fi karfin mijinta to kar ka aure yarta in ka aure yarta baka da fawa sai abin da ya faru ita ma yar da ta zo maka da aqidan tafi karfinka kamar yadda ta ga ana juya ubanta kamar tsolan hula kaman tsolan nan kamar tsolo tsolan tsolan rake an gane yayi kawai uban yake inda kaga yayi akan ruwa haka zai dinga yawo haka haka to haka ne uwar da ta dinga juya shi to karka auri wannan sannan in da kai aure ka lura uban shi kansa zo ne a gidansa ko kuma Aisha yana jiran umarni ne daga wajen mata to ran da kuka samu matsala to fa ga abu an yanke hukunci an gama komai ba zai yi ba zai ce to bari je cikin gida ina zuwa tukunna ya ji ya tambaye ta sai ya ga sun yi didi, in ba haka bai sai yanke hukunci a waje ba to irin wannan ba aure a wajen su saboda ba miji bane in ka aura ma wuya da ka sha nan na ga muku ne wuya da ka sha duk namijin da baya da fawa a gidansa mata ne suke shiga cikin harkansa a'a ba uba a wajen ba surki nan ma da ka sha wuya haka kuma duk mijin da bai duk uban da bai da mutunci bai kame kansa ba kar ka da surkuntaka da shi domin in an zo da a iya samun matsala saboda bai kame kansa ba uba wanda zai zo ya zauna kawai akan mutu a idan mutane ya kunna sigari ya ta busa fu fu baki kayan salansa a wannan ba miji bane ba surki bane Za ka ji daɗi a ce mun ga sirkin ka aina mun gan shi wallahi baki ka jirgin sama busa kawai yake ta yi Ta wannan kaga ai ba mutum bane wanda ya ja mutuncin shi yasa duk wanda ya aihu ya aifi ya ja mutuncin shi ka kiyaye mutuncinka ka ba taka bace kai kadai in dai kana da wanda zai au in kana da ya budurwa ko baka da ya budurwa ma ka ja mutuncinka, ka kiyaye ka iya da rayuwarka kar ka yadda ka sake mutuncinka, ka saboda da ka ci mutuncin ƴaƴanka ka zama surki to yi ka ja mutuncinka ka kiyaye maganganun da kake yi ka kiyaye abubuwan da kake yi ka san me kake ciki saboda kai yanzu ba karamin mutum bane da yawan wasu sun aurar da ƴaƴansu amma hankali bai zo musu ba wala akwai wanda suke zuwa har yanzu sun aurar da ƴaƴansu ko kuma suna shirin aurar da ƴaƴansu suna kallon ƴaƴansu sun fara nunu? amma ba su ja mutuncin kansu ba yanzu wasu da ka samu bakin titi da je su zauna su ci garau garau su ci wannan su ci wannan kai da ka ji daɗi sirkinka na kallon ka kan titi kana cin garau garau mutum ya je ya zauna bakin kan titi kawai ya je ya ɗauki taliya ya sai taliya garo garo a wajen wasu kaga ya ɗaga indomi kawai yana janta yalalai yalalai tana Allah allambar ya cusa a bakin shi to wannan wani irin surki ne ai ba hankali to ka duba wanda zaka yi aure yarsa ya ja mutuncinsa yana da mutunci kuna ganewa abu na gaba da zaka sake lura ita yarinyar ba ka ganta ba to ka lura da samarukan da suke zuwa wajenta na rantsi da Allah duk yadda ka je ka samu masu wankan hankacin suna zuwa janta ka da yawan ƴan mata an yi zina da su hakan ka aure ta ba kai kaɗai ka fara kwanciya da ita ba na fata kuna ganewa irin wannan masu wankan hankacin ɗin na taba tura abu sumayya da sadaki na ce to da na ce to ga ku je ni kawai na zo nace masa Abu Sumayya na fasa yace me dalili na ce masa wallahi na je na ga wani mai wankan hankacin <laughs> a'udhu billahi wallahi na fasa saboda mu masu karantarwa ba kowace shedani ya ce da ta zama matar mu ba na fata mun fahimta sai wadda ta cancanta ta cika dokokin da ya kamata yar mutunci me ya kuna fahimta yar mutunci domin irin waɗannan gayun da kake kallo matsala suke da shi akwai na almajiri na ya kai kaya kai sadaki ga wanda suka kai to wasu matan wai su wai in an riga an bada kaya an bada sadaki sai su buɗe fagen iskanci kawai su ta zinansu. ta je ta yi ta zinanta har Allah ya tona asirinta to kaga wannan ko ko yar annabi ne wallahi ba zan aura ba ko da kaura ko ubanta wani annabi ne cikin annabawan Allah wallahi tallahi akai gaba ai ba ita ne annabin ba ba kuma ita aka turo ba to me da kai ne to wannan ita ta gurbata ta gurbata ina fata kun gane me da ta yi ba maka wani da ha ba kada ka yadda wannan cikin dan kai kwanta a ciki yayi wata tara yana zukan wannan rubabban ruwan a ina wannan rubabban jinin jikinkin tafi da shi tafi da shi tafi irin wannan karka yadda ma kore giya kawai yar iska ce su gayin su da dan haka in ka je zaka auri mata kar ka yadda da wannan gayu ka kiyaye gurbata al'amari suke yi mu mun zauna da wasu a cikin kurkuku mun samu ilimi da yawa ina fata kun gane da akwai wani wanda ya gaya mu barawo ne fa amma shi yace da yawan yan matan nan mu muna harka da su Ya ce, duk daga ga yarinya ga ta kamar yar islamiyya ce rabu da ita kudi ya gama da ita kawai Ya ce na kuci samu kudi ya to kari muke yi kawai mu tokari gidanka mu sato kudi mun zo ce ba wanda yake iya kashe wa yarinya kudi kamar mu Ya ce har matan aure muna jan hankalinta kudi ne kawai yace ba kai ya ce ku in kun je kun gama kokarin ku ko ba da dubu goma ta je tana ta munna ce to mu kawai mu da mu iya bata dubu hamsin yace da mu iya zuwa mu je mu samu wani babban aiki mu samu wai babban aiki yawwa su kuɗin da suke kashe irin wannan ne to ka kiyayi mace irin wannan sannan in mace tana da makeken waya ba sana'a ba ubanta ne sai ya mata ka binciki waya sai ya mata to karka yadda ka shiga ya aka ta saya ba wani dan iskan da zai saya mata a banza yana kallanta a dole sai an fanshi trade ba bata ne ba ni gishirin baki man dani a kuna ganewa wannan na gaya muku ne na zamani in ka je wajen yarinya ka lura da wayan hannunta ka lura da irin shafe-shafen da take da irin yadda take cin kwalliya da kayan jikinta ka tambaya wa ya saya mata dan ba wanda zai ke saya a kyauta an gane ba wanda zai saya a kyauta su ma gayun suna sata dan su zo su kashe wa ƴan mata ne in sana'a yake yana zuwa yana sana'ar ne dan ya zo ya kashe wa ƴan mata shi kuma baya taba kashe wa ƴan mata wannan kuɗin a arha dole akwai wani abin da yake giftawa jama'a kuna fahimta to da haka duk wanda ya bar yarsa a hannun gayu su suke mata shofin shi bai tsare ta ba kar ka je ka yi dan wannan bai kamata ta zama uwar ƴaƴanka ba akwai zargi musamman a yanzu jama'a kuna fahimta wallahi wannan magana da nake ga muku ina ba ku shawari ne ku dinga lura da shi kar ku yadda ku aura in dai mutum yana nan a irin wannan yanayin to kar ka yadda ka je ka je ka aure yarsa saboda dusari ne an gane ka tafi ka je ka samu yadda ta kame kanta lokal din nitsatsiyan ita ce mai addini kuma ka kula da ita sannan na gaba abinda zaka sake lura kafin kai aure ka lura da addininta ka lura da addininta domin idan mace tana da addini ƴaƴan kuma da su tashi da addini kuma kai ma da ta tashi ka kaje sallah za ta ce maka tashi ka je kai sallah za ta ce maka tashi mu nafila cikin dare da ta ce maka to yanzu kaga baka da kosisi. to mu ci gaba da azumin kawai ai ana yin azumi sai ku ci gaba da azumi ai ta ta daura ka in baka barin gemu da ta ce ka bar gemu in baka dan galawan da ta ce ka dan do ba kana adan danni bane to ni baka burge ni in ka aske gemun ka ina kallanta ka handa kalin kofar gida da Allah ka yi kokari ka bar gemun ka sai ka fi kyawu wala in ka fito ka aske gemun ka kanka yakan yi kaman kan kwallo ba kana kama da biri ka dinga barin gemu an gane sai ta ce maka wannan dan galon da kake din kafu min kyau kafu min shugaban kasa kyawu to wannan shine ya ta encouraging ɗinka aka abin nan kaga tana raka ka aljanna an gane mai addini kuma in ka aure ta in baka nan ba za ta ci amananka ba ba za ta fita ba ba za ta yi magana da kowa ba sai da izinin ka jama'a kuna gane wannan bayanin ka auri mai addini ba za ta zage ka ba ka auri mai addini ba za ta yi cacan baki da kai ba ka auri mai addini jari ce ka auri mai addini dan da ba nata ma za ta rike tsakani da Allah balle danta ka auri mai addini za ta yi ta daura 'ya'yanka su yi sallah ka auri mai addini za ta dinga koya musu karatu ka auri mai addini za ta dinga dagewa tana taya ka tura su makaranta ka auri mai addini za ta tsaya tana jin irin zancen su ta ce maganan nan wannan ya yi kyau tana gaya ma 'ya'yanka ga magana mai kyau wannan maganan bayi da kyau tana hana su magana mai kyau da mara kyau in a mai addini ne haka ne idan ka auri mai addini imani da dai take da shi addinin ta dai hana da ta samu takawa dai hana ta ɗibi abincin ka ta sayar musamman a yanzu kawar mata mai almubazzaranci ka shiga uku kai mai addini za ta zauna tana baka shawari mai addini za ta mai da kai a tafin hannunta ba tare da asiri da komai ba haka kawai za ta dinga juya ka tana ɗaura ka akan tsari wallahi mai addini haka take za ta baka shawari ta ce maka to baban wani yanzu ka duba ka ga furfura ya fara zuwa maka har yanzu baka san komai ba yanzu Allah zuwa gwada maka ainun sai ka ce subhana ne nan batin dan Allah ka je ka nemi wajen malami ya dinga koya maka karatu yanzu da ga ya maka kai ka ce to ni kika ga maka to ubanki yayi ka dan je kina sake ki gaskiya ta ga maka wawa ina fata mun fahimta yawwa sai ya zo a gwada mu wani jahilin kato sai ya zo a ce masa mimun sai ya ce wannan subhana nan batin ringi kenan yawwa to kaga an cutu to mai addini da ta tsaya har ta ce maka to zo bala zauna in ka zauna kuma ta ce maka to wannan shine ainihin ka ce a to ai naza ta fana ne wannan flat ce a ba shi bane ainun ne to na gane yanzu to wannan da yake tsiye ki an dogara fa ta ce maka alif kenan ka ce to na rike shi alif to tsayanan nan he gobe ki kara mu kuma haka ake so mai addini da ta yi maka haka ina ba ku misali ne mai addini jari ce in ka auri mata mara addini na rantse da Allah sai ka fita ta daura waya a kunnanta ta kira wani tsohon saurayinta duk taɗin banza da su yi kai kana nan kana zaune abunka wato jama'a in mace ba ta da addini ba alheri a aurenta asara ne kuna jin wannan maganan jama'a in mace ba ta da addini na rantsi maka da Allah da ta maka rashin kunya ta maka fitsara ta zazzage ka ta zage ka ta ci mutuncinka ba abin da ya dame ta ta mai yaji ba abin da ya dame ta ta ce ma ita ba za ta daura girki ba kuma ko ubanka waye ba za ta daura ba mai addini mara addini da ta zage ka ido da ido ta zagi iyayenka duk gabaki daya mai mara addini ba ta da mutunci ba abin da zai gyara ta rashin kunyan duniya Allah nan da ta maka ba za ta ji kunyan kowa ba ko ba wanda ya isa ya gaya mata ta ji ka dinga hana ta abu walla abu ɗaya in ta kama ta dinga yi kenan sai ka mata nasiha ka mata nasiha ba za ta gyara ba fitsararriya kenan abu na ƙarshe da zan gaya muku wanda za ka lura da shi wajen neman aure kuna ji ɗabi'a da akwai banci tsakanin addini da ɗabi'a kuna ganewa ɗabi'a da manzala ya ambace su ya raba su idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawiju manzala yace wanda yake da addini kuka yadda da addinin sa kuka yadda da sa ku ba shi aure domin me me ɗabi'a da kake kallo na abu ne me hali me kyau siyasa yake da shi siyasa yake da shi haka mace mai ɗabi'a mai kyau tana da siyasa kai in mutum bai da kyakkyawan mu'amala rayuwa da shi wuya ake sha ita ce ɗabi'a din. me kuna ganewa to a duba irin wannan kai da a baka aure a duba ka da wannan in a bada aure a duba wannan da kuma abokan matarka ƙawaye wannan kuma ko kai aure karka yadda wai kowa ta yi kawance da matarka da yawa wasu sun bari matansu suna ta kawance auren ya mutu wata ne ta shigo gidanka ta lalata sai mutum ya bari gidansa ya zama default ko a anguwan nan daga wasu gida shikenan wata matan ta bar gidanta wata ma ta bar gidanta wata ma ta bar gidanta sai a zo a cusu a wani gida a zo a taru kai kuma da ke ho ne ka zo ka gansu ai gidana ne wajen taron su nan suke hira to shine dama ka saba bata cefane na 500 ko kana bata hita ce na raina kin raina eh to jiya na baki tuntunu haka na baki aka yi kika ce ba zai yi bane ni jakanka ne to wannan da take zuwa gidanka ita ta gaya mata haka ai da kuna zaune lafiya ba a taɓa nuna maka yatsa ba za a nuna maka shi yasa ko da ƙarin aure ne in kana da mata guda ɗaya kuna zaune lafiya kai hankali ka lura da wanda za ka sake aurowa na rantsi da Allah in ka kuskure ka je kai rashin hankali ka je ka auro wata shashasha wannan matar ka mai tarbiyyar sai ta zo ta lalata ta ta gurɓata ta ba a taɓa nuna maka yatsa a gidanka ba wallahi tallahi sai wanda ka auro ta ɗin in ta zo ta ci kwalar riganka ta yaga kana fita ce a ah, ranka daɗe nan ɗin ya yage fa me ya faru ce wallahi kusa ne ya kama kuma ƙarya ne an fahimta yawwa duk wannan yana daga ciki to wannan shine yake lalata uwar gida abinda uwar gida ba ta yi sai ta lalace to jama'a ku dinga ganewa aure abu ne wanda yake mai faɗi kuma yana da bukatun bincike yana kuma da hatsari an gane wannan to iya abin da zan iya gaya muku kenan sabida bayani akan abin da ya shafi wannan musiba din in na fara maka bayani suna nan da yawa darasi ne mai zaman kansa ina fata mun gane domin irin wannan musiba da kake kallo in baka yi sa'an matan kirki ba duk ka sai sun lalace duk kokari zaka ga kana yi kana yi kana yi ka rasa me yake lalata maka ‘ya’yayi ɗazun nan mata da suke zuwa karatu hadisi ɗaya na karanta musu tun daga jiya zuwa yau ba mu gama hadisin ba yana daga cikin karantar da na yi ta musu har lokaci ya kare da yamman nan ɗazun nan ce musu kun ga yaro kar yi wasa da shi in kuka yi wasa da shi ya lalace kun yi naƙudan banza na ce musu kuma da yawanku mazaje suna iya ƙoƙarinsu wajen tarbiyya kuna rikitawa kuna lalatawa suka ce me yasa malam na ce musu barin gaya muku uba ya dage ya dage ya dage ɗaya gyaru ya dage ya dage yarsa ta gyaru a idanunsa da ku zo ku saba masa babban tsiyar da kuke a cikin gida shine kuna cacan baki da miji uban dan nan da kuka haifa kun isa kuce yaro da tarbiya ki fito kina gaggaya ma ubansa ba ganganu ai shi ma yanzu ya dauki uban babu daraja ko mai uban da ya faɗa ba zai ji ba yanzu ana koya ma yaro fitsara ne ina fata kuna fahimta halinki na iskancin nan yana bata yaro ku dena ba a cacan baki da miji a idan yara ba a faɗa da shi a ɗaki ake yin wannan faɗan kuma ba a san yara su ji lokacin yara sun yi bacci ke zo ki ce kamun kaza kamun kaza ku yi rikicin ku ƙare yara ma ba san an yi ba kullun su abin da suke kallo kuna zaune lafiya shikenan sai kai ta daraja a gidanka sai kai ta daraja a gidanka ba su taɓa ganin an ci mutuncin ka ba to sai ku zo kuna rashin kunya da miji akan abu kankani kuna raina abun hannun miji kuna yin irin wannan kuna almubazzaranci ƴaƴanku mata suna kallo suna koyon fitsaranku suna koyon ɗabi'arku duk na gaggaya musu na ce ga abin da kuma yake lalata yaro ya sa shi sata yaro kowanne ne shi yana da kwaɗayi yana da kwaɗayi to da kusar masa da kwaɗayin ake yi bayan ƙoƙari ana bin nan ba abin da yaro yake kwaɗayi ba a ba shi kuɗi a ce je ka sayo sai dai kai da kanka ka je ka saya in ka saya bai sanya aka bai zo ka ga an bashi illan da kuke yi kenan ku tura yaro ya je ya sayo awara kafin ya kawo awara din kanshin awaran ya buge hancinsa ku tura shi ya je ya sayo cincin fakfak kafin ya dawo yawun bakinsa duk ya riga ya tsinke yana kallon fakfak din nan cincin cincin fakfak yana kallo ya gagara gutsura ya zo da shi maikonsa yana damunsa kanshi ya buga hancinsa ya zo ya kawo miki an tura shi ya je ya sayo kifi ya sayo balangu ya sayo me yanzu ana gwada masa cewa abinda kake kwaɗayi na banzan kwaɗayin nan da kuɗi ake soyewa kuma ga kuɗin je ka siyo to in yaro ya damu da wannan kullun da ka ji yana damuwa yana damuwa in kin haɗa kudi in kin ajiye kuɗi sai je banka ɗaya ya ɗauka ya je ya saya ke kika lalata shi ke kika bude wannan kofin uba yana can bai sani ba yaro yana lalacewa yana lalacewa iya lalacewa bai sani ba ɗazun nan aka kawo wani yaro ofis ɗinmu na garu an gane ofis ɗinmu na nan na hunters an fahimta ɗazin na aka kawo wani yaro da aka kawo yaron kun san me ya faru wallahi tallahi yaron da aka kawo shi ya fauce naira dubu biyu ne a hannun wani yaro ba musiba ba ne wannan to yana daga cikin abin da yake lalata yaro tun mata suna irin wannan abu dun mata suna yi kaga yarinya yar karama ta fara tasowa allan baran bada a tilasta mata ta dinga saka dan kwali ba sai ga yarinya ai yarinya ce tana yawo dan Allah yarinyar nan ta ina da ta yi kunya al'aura ne fa to an bata haka to ta ina yarinyar da ta yi kunya duk yarinyar da aka bata take tashi take fita wai ana cewa ai yarinya ne yarinya ne su fa iyaye da kaga suna dagewa su ce yaro ya rufe kansa ya saka dan kwali yarinya a sa mata dan kwali kunya ake cusa mata cewa ta dinga jin kunyan a ga kanta to yanzu kan kat abin da yake faruwa yaran da kansu suna fita babu gele babu babu himar to ina yarinya da ta yi kunya ina yarinya da ta yi kunya ba za ta yi kunya ba babu abin da ke cimin rai babu abin da ke cimin rai yake damuna da al'ummanmu in gama wa'azi in karanta ayan qur'ani in karanta hadisin manzon Allah sallallahu alaihi sallam in ga a kusa da ni an saba wannan abu yana damuna to yaushe da gyara ba fa ƙarya muke faɗa ba Kuma ba wa'azin mu arna muke yi ba wa ƴan uwanmu musulmai ne duk ga yaran nan suna nan suna ta fama yawon galantoyi yawon galantoyi su yi nan su yi nan su yi nan su yi nan yana daga cikin ɓacin tarbiyya da ake fama da shi yana daga cikin musiba wanda muka samu kanmu a ciki musulmi ya ji Allah ya ce ya ki aiki da shi fasto ya ji an ce kaza jesus ya ce a cikin bible ya je aiki da shi amma musulmi ya watsi da shi wannan ma yana daga cikin musibar da muka samu kanmu a ciki to kun ga waɗannan abubuwa dole sai mun je mun yi kokari akan ƴaƴayenmu wani zaka ji a ce ai yaro ne nan gaban ya girma dai gyara ba a taba cewa haka bahaushe yayi kalma mai kyau yake cewa reshe yana danyi ake tankwasa shi ina fata mun fahimta babban gudumawa da ake samu na lalacewar yara na gaya muku babban gudumawa da ake samu na lalacewan yara wallahi tallahi muguwan uwa a gida ita take lalata yara haka Allah ya shiryar da su Allah ya shiryar da su mu ma Allah ya shiryar da su dukkan wanda suka lalace Allah ya gyara su eh kuma Allah ta'ala ya muku albarka karfafa gwiwanmu da kuka yi wajen isar da sako Allah ya muku albarka duk wanda yake da bukatuwa a gurin Allah Allah ya biya masa bukatansa na alkhairi na sharri Allah ya juya shi ya zamanto na alkhairi Allah ta'ala ya ji kan iyayenmu baki daya Allah ta'ala ya sa abin da muka faɗa ya yi mana albarka ga baki daya na manta ba a taɓa cewa ana son wata yarinya sai an nemi izinin ubanta haka ne shine cikon bayanin sai an nemi izinin uba inda gaske kake je ka samu uba ka je ka ce to naga yarka ina son ta duk da a yanzu duk da a yanzu wani musiba da muka samu kanmu a ciki duk wanda ya je ya buɗi baki wai kafin ya ce kafin ya yi magana da yarinya sai da ya nemi ubanta ya ce ina neman yarka to sai a zama abin nuna ka aikin Allah kai musulunci kai ilimi aikin ilimi kai sai a ce yanzu lokal ne wannan wasu masu ce maka manemin mata ne a gidan uwarwa kawai dan an nemi izini ba shi yake gwada cewa mutum ya zama dan banza ba jama'a haka ku ci gaba da yin haka lokal ɗin ita ce abinda Allah da manzansa suke so shine qur'ani shine hadisi shine musulunci kar ku yi magana da yar wani kun gane amma ba laifi in ka ganta ka dan wani alamu ka harbi kifiya yawa wannan kan ba matsala malam arma in ka ga wata kana son ta kai kallo sosai a to ai da ka auro gida ne ko kai kallo sosai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 Karatun da Afa Kalla ya gudanar sabo kenan 'yan uwa aka saurara wanda an ji yacce Afa Kalla ya yi karatu tun da ya fara karatu har ya gama. Afa Kalla bai soki wata aƙida ba gaba ɗaya. bai soki 'yan ɗariɗa ba bai soki 'yan shi'a ba babu wani mutum kai a 'yan izala ma 'yan izalan jos ma afakalla bai soka ba 'yan izalar kaduna bai soka ba babu wata firka da afakalla ya fito ya soka kowa ya gaici afakalla ya shafe wajen awa ɗaya yana karatu wanda karatu ya gudanar wanda kowa duk wani musulmi zai iya jin karatunsa kuma ya fahimta ya ɗau karatu ba tare da ya ji wani ƙaiƙayi na wani suka ko wani zagi da aka yi wa aƙidarsa ba wanda kowa ya sani cewa wannan irin wannan karatun ba irin salon karatun dr idris ba ne ba ba zai yiwu a ce ai dr idris ko shi ko ɗalibansa sun yi karatu na minti goma sha biyar an gama ba a zagi wani ɓangare ba ba a ba a kafarta wani bangare ba ba a bid'antar da wani bangare ba amma ga afakalla ya gaba ɗaya ya watsar da maganganun da gaba ɗaya ya watsar da salon da wadda ta Idris Dutsen tanshi ya zo yana karatu simple karatu wanda kowa ma zai iya fahimta tun bayan da shek ɗayar Usman Bauchi sanadi ya sa baki aka fitar da afa kalla daga kurkuku yanzu afa kalla ya fito ya ce shi ya gano cewa Dr. Idris Dutsen Tanshi karatun da yake yi ba karatu ne na manhajin Ahalis Sunna ba. Duk wanda yake Ahalis Sunna na gaskiya ba zai ɗau salon da'awar Dr. Idris Dutsen Tanshi ba. Dr. Idris da'awarsa salo ne na batar da al'umma. A fa kalla da bakin su ya faɗa kowa ya sani. to dan Allah dan annabi jama'a yanzu in irin wannan karatun ake yi ba za a zauna lafiya ba fi sa maka ce gaba ɗaya ta tabbata afa kalla ya yi watsi ba ruwansa da maganar dr idris kuma can a ɓangare ɗaya can dr can almajiran dr idris dutsen tashi suna sa zaginsa suna ta sukarsa saboda ya fattafiyarsu to Allah ya ci gaba da ɗora mu akan hanya ta gaskiya Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon binta a ci gaba da kasance ba mu ikon guje mata a ci gaba da kasance mana da mu a wannan tasha ta zumuncin mu TV don ci gaba da kawo muku karatuttukan malamai daban-daban don waro da al'umma kai akan sha'anin addinin musulunci assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu